Hukumomin jami'ar Maiduguri sun tabbatar da kashe Dr. Kamal Abdulkadir wadda babban malami ne a sashen ilimin jike da lafiya a jami'ar Maiduguri. Wasu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka kashe Dr. Kamal a ofishinsa da ke harabar jami'ar a ranar Lahadin da ta gabata. A wani sanarwa da aka fitar ta bakin Farfesa Danjuma Gambo, kakakin jami'ar ya tabbatar da faruwar lamarin. Cikin sanarwar an bayyana cewa an tsinci gawarsa a ofishinsa da sanyin safiyar Litinin. Ɗaya daga cikin abokansa malamai na kusa da shi Ali Galadima ya bayyana min ta wayar talho yadda lamarin ya tada hankalinsu. An yi jana'iza mun kai jana'iza mun dawo alhamdulillah Allah ya ramshe shi. Mutumin ba da matsala da kowa da student din da college din duk dai ne a wajensa. Ba mu taba sani yana da wani matsala ba. Abun nan ya ɗora mana kai a aka yi wannan abun mutum zai zo har aka kashe mutum haka kawai. Kuma an ce an tafi da motarsa. an tafi da motarsa da laptop nasu da hantun nasu. amma yanayin gawan amma akwai wasu rahotanni suna ce kamar an ɗan jijji masa rauni ko an Sosai sosai akwai rauni. Wasu ɗalibansa sun nuna matakar kaduwarsu da jin wannan labarin mutuwar tasa ta hanyar kisan gilla. Zan iya cewa ni kam gaskiya na daɗe ban ji mutuwan da ya taɓa ni kamar wannan mutuwa. hau mutum zai mutu mai mutunci mai daraja kamar wannan mutuwa kamar mutum mara gata duk irin gatan da ya mana da abin da ya nuna mana. Ba zan iya cewa irin gashi na wai ko yana da kabilanci ko kuma wai irin abin da zai iya ɓata ran mutum ko student student wai su zo ko ya zage su ko ya hantare su ko kuma ya nuna maka ƙabilanci ko bambanci ko kai irin dan mai kuɗi ko dan talaka wannan babu kwata-kwata ba su da zai iya cewa ga abin da ya masa irin wannan ko ya san ka ko bai san ka ba ba zai wulakanta ka ba gwara a ce mutum ya yi irin mutuwan jinya mutumin kirki ne sosai wallahi ko ya san ka ko bai san ka ba ya zo ya same mu dai muka zauna irin aka yi wasa dariya hakan nan yanzu ne aka fita ragawansa a cikin ofis wallahi an ji masa ciwo sosai an bubbuga mashi wuka har rabu mene ake faɗa abubuwan cikin shi na daga waje an karya abin nan shi wuyan shi da gatari duk dai mutum daya ne kuma ya tafi da motar shi da kwamfuta da wayan shi gaba ɗaya ya tafi da wallahi an ji mace hanjin shi na duka waje an karya mishi wuyan shi da gatari ga su kasu gatari duka waje yanzu aka tafi da shi Allah ya sa huta a yan kwanakin nan ana samun wasu abubuwa masu kama da tsafe-tsafe da sauransu a jami'ar Maiduguri kakakin rundunar yan sandan jihar Borno ASP Naso na Kenin ya tabbatar min da faruwar lamarin ta wayar Toliho inda ya ce yanzu haka suna tsare da wasu mutane takwas da ake zargi da aikata kisan tare da ɗauke masa mota mun samu ƙara da shi kan zuwa an sami gawa a cikin ofis na shi kan da so kama da yin kai bayan wannan an yi jiki various degrees of teaching kuma gawa na ta samu amma dai mun samu mutane guda takwas da aka kama su suna hannun mu a hmm, waɗanda ake zargi eh wanda muke zargi mun ka samu zamu kada magana mu sanar ma jama'a da asalin labarin da komai kicin da aka yi so an sace mm. ƙarshen rahoton kenan Ibrahim Mustapha muryan Amurka daga Maiduguri